اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو يوشاؤك أكو يو شاء المحرم إجرام النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو قيد ذريك دب أربعين دب Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ne mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Me mawdu'in ina ne ma yau? Hikimatul Fayyayewa. Hikimatun ajibatun lil jibali ai na gaba wajen su kallo ba kila ma ko akwai alif da lam ko akwai waye waye yawwa hikmatul ajibatu fil jibali kada rubutan ba ta littafi na na je na ruwa to shafi ka ku faɗi shafi a'a daga jalimi ka gani ma hikimatar aji ba kamar alhikimatu ne Allah ya sa da rubuta ba in zan rubuta ina da shi eh, shafi sai ku faɗi shafi ɗari biyar da talatin da hudu to eh, alhikimatul ajibatu fil ba nam ai ba ni da shi ina wani wurin ka bari sai dai in an tashi ka suna min sai in karɓar duba sai dai amma ka karanta an karɓar duba zai ɗan tsawo ko to ka bari sai dai na ɗauko ni yau ba shi ne ba shi ne ba shi ne ba hali na ɗauko naku alhikimatul ajibatu fil jibali mu kuma namu faslun sai dai namu akwai sakin layi akwai wahali naku kuwa babu ku ce naku na bana yi ne ce namu kuma na kowa da kowa zai iya karantawa a sun mata ammalin hikimatu ya wuta ammalin hikimata la'ajiba ta fil jibali bawon Allah ko bayin Allah ku yi ta'ammuli ku yi tunani ku je ku dawo alhikimatal ajiba hikima mai ban mamaki fil jibali akwai ajiya a dutse allati kada ya hasabu hal jahilu al gafilu fadlatan fil ardi la hajata ilaiha jahili na ɗaukan duwatsu jahilin ne kawai wani rara ne a cikin ƙasa banda ba a da bukatansu wani fuzulu ne wanda kwada babu su in ma mutum ya same su cire su yake ya cire su watsar da su nesa ba wai ana bukatansu ne a kawo amma duwatsun nan suna da amfani a ciki Wa وفيها من المنافع من المنافع فيها ومن المنافع فيها akwai abubuwan ma'ana amfani a cikin duwatsun nan ma la yi husihi illa khaliquha ba wanda ke kidin zai iya kidin alheri da ke cikin duwatsu amfani da ke cikin duwatsu sai ko allan da ya halitta su wa nasibuha da wanda ya kafa su Ya ka ga wani yazo daga inda yazo bai san sirrin jini ba ya ce me amfanin wayannan itatuwan da aka fa kaga su tare wuri wannan filolin ba me amfanin su kaga da an share wurin malam kaga da zai fi cin mutane da yawa ba za a share su rubu ni to kawai an zo an kakkaba su ne Sama mu mutane da muka kafa kayanmu man san amfaninsa da ya sa aka kafa kuma Allah yi ilhama da a kafa aka gano hikiman kafa su to wa'incan duwatsu da aka kafa akwai dalilin kan kafa su wani ya kai kafa wani bai kai kafa ba وفي hadisi. إسلام إسلامي ضمام بن ثعلبة حديث مسلم ضمام ثعلبة قوله للنبي صلى الله عليه وسلم عند إكفتي والنبي بالذي نسب الجبال وأودع وأودع فيها المنافع الله أمرك بكذا وكذا ina gama ka da wannan da ya kafa duwatsu kaga ba karki ya kafa su ba ba gunki ya kafa su ba ba jama'a suka sarrafa su suka kwafa suka irin yadda ake yin kankare ba wa auda almanasi a fiya ya sanya amfani a cikinsu Allahu amaraka Allah ya umarce ka bi kaza wa kaza yana gama ka da wannan da ya kafa duwatsu ya sa amfani a ciki Allah ne ya umarce ka ka ce ka zo ka sai mana mai sallah biyar Allah ne a ice baka a dukiyanmu mu cire ka ba haka ya dinga tambayar annabi annabi na ce masa Allahumma na'am ya Allah gaskiya nake gaya maka gaskiya haka maganan yake yana duba salisu mai dutse kuma yau ana karatun dutse bayan wai mai mai koyi same shi haka hmm? shi ita ta ya yi darasi ya kanu na gaba yana hawa jisu wannan wa'ibu idan ka gaba ka ga mutum ban sai abun ajejanta maka ne famin manafi'iha daga cikin amfanin duwatsu anna salja yasqutu alaiha fayabqa fi qulaliha hamilan li sharabin nasi ila hin nafadihi wannan musamman irin can garin duwatsun kun san mu ba a fama cikin gari mai duwatsu ba mu da duwatsu a wannan na plateau din yan duwatsu ne amma irin dutsen da za su gan shi kawai yana neman kare girgije yin gingin amma mu yan duwatsu muke da saboda haka nan daga cikin amfaninsu salju wato kankara ya fito alaiha su kan sako a kan dutse kankara rafa da mai ta haɗu da ruwa duk sai ya daskare saboda sanyi ya taho gigigigigigi in ya taho mana sai sa kasa dutse dutse ya sake dutse ya baka fi kulaliha dan zai ci gaba da zama a kololuwan dutsen har lokacin da sanyi zai wuce ya narke ya jika gari hamilan lisharabin nasu yana dauke da abun shan mutane lallai wannan shine fiye watan ilahiri na fadi ya yi ya ƙari haka ainihin abin haka za a samu kaga ruwan ɗin zallan ruwan fa nan. waje ilafiya fiya liya duba an halicci wannan abun a cikin duwar liya duba awwalan sa awwalan don ya dinga narkewa kaɗan kaɗan Allah da iko yake ya kare mutane ta inda bai faɗo cikin gari bai rusa gari azaba ce daga Allah ga kankara cikin gari irin kankarar nan da ta sauka wa Amerika ko ka mutum ana kwana ka gari da safe kofa ta ta rume sai dai a sa riga kan riga riga kan riga ana a fafa wando a yanka sannan a biyo a sauka a zo a sassare ƙanƙaran a buɗe ƙofa hanyar kwalta ta doɗe sai dai a zo da katafila mai rusa duwatsu ɗin ita ce take kwashe ƙanƙaran tana matsawa da ita don a samu a ita hiyar a azabu ai ya kamata su kalli abin da suke aikatawa tun da ba su gane kankara ba sai Allah aiko da wuta ga ba su gane kankara ba sanyi ne suna ai ruwan sama ne ai menene ne kogin su ya daskare tsakiyar kai kwazon musu kogin garin su ina takawa ka zama maganar jirgi ita ce ba ta taso amfanin yan kudu da jariwa jirgi to jirgi bai je tsawa saboda ya zama kankara tana ke kaɗan kaɗan da basu su gane ba sai a sako allah ya so kawo wuta tana konewa a cikin gari ta babbaka gari bayan ina ji mai aka fara gari garin aka fara babbaka ko daji daji da aka fara yi tabbita na kona ka ga ice yana cin wuta sanyi malam maimakon inda tanyar wutar cin aka zuba ita nan zai kashe wutar to amma wannan ganyen isin ake ce kamar ma wutan a ciki take inna fi zalika la yabara idan ba su gane ba na da kalle sai da dulma garin domin dai san ido ka ga jarabawa bana ta fi taba ba sai kuma ka jira abin da ya same su ga ambaliyan ruwa inda ruwan baya zuwa ya ga ruwan ya shiga ku duba namu na najeriya bara ruwan har gidan sarki kafin irin wannan sarkin ba a masa gida sai wuri zaɓaɓɓe tun da sarki ne ba a masa gida tare da rafi in ku an yi masa gida ko zarafi to za a yi masa irin wani tanadin da yake tanadi amma ina dole sarki ya fita ga kai jarrabawa makabarta ya tono abin da ke cikin makabartar da ba ɗarwa da ƙasusuwa da layu da tukwane da ƙoƙuna da wayi wanda aka bubbune duk abin ya tuɓe shi waje da hada ittila awwalan fa awwalan fatajri minhu al-uyun ruwa igangaro sannu sannu ishigo gari al-gadira wanda ana cewa ya baka bi wani lafi ce daga dutse yake ko rajin kuma ba wani kamar ba an ce daga dutse ne ba ko kuwa kun yi ran ba na faɗa ba kuwa na shiru tun da yayin da muke yawa ana su ce mana wannan rafin daga jirga a kan dutse yake ko daga biyu yake bulbulowa da wani ne da da barista muke muke abin muke musu muna ina ta ne wannan kogi mu daga ta ina ya bullo wanne gari da wanne gari da wanne gari ya faso ma aka ce baka ga me kai ki lokota ba ina lokota yamma ne ba mu muna nan haka to abin da da abin nan daidai mutum ya tsakko mafi da haka zai iya gano ga wuri kaza ga wuri kaza ana beno ce Benue abin nan abin nan ce ta nan ni dai ban san ta amma ta kan ta noman na san ta gangula ya haɗe da Benue da rafin wannan din wanda ya bullo daga Kano daga nan suka nausa suka yi haka saboda kanan wannan koyo al-gazira wa tasilu minhu al rafuka kada suna kwararawa sun kawo daga wannan ruwan ƙanƙarin wal'audiya a dawo ciki kana ji inhul annahar wal'audiya fayun bito fil muruji wal wihadi wal ruba Duruban nabati wal fawakihi wal adawiyati allati la yakunu mithluha fi shahr war rihan to haka wa'annan uh, rafukan nan da wa'annan takkuna an suka cika su watsa wa duniya fa yabutu um yake da suna gashi dan uh, durub durban nabati kenan mafaulin fa yabutu ainihin duruban nau'in tsire-tsire su dinga tsira fil muruji a dausayi marju ba saura ne ba ya fi saura muru walwe hadu da tafkuna ko gangare ya wuri gangara ana ce masa wihadu wannan sai gila na da a cikin haka ɗauko littafin eh, kawun littafin geography to sunaye ne irin na sunayen geography gangare shi ake ce masa wuhan rairayi kafa wanda ba rairayi ba danko danko menene menene shi ne ke ce masa sahal to wihadu gangare shi ne ana ce wadu almawadi almunkhafida almutma'inna min al sai ya ce al-gaidu kenan ku ga bata gaidu yanzu da zai sai ba haya ne ga idu alale sunan wurin ba hayan ne ga idu sunan wurin da ake ba ba hayan wuri ne gangare mai tafi mai wane ne mutum zan gangara jama'a zan gangara sai to sai ka dawo sai gangara ya ya dawo to wa haka ne gangare warruba da tuddai rabiya jam'in su arruba to saboda kanan abinda ake cewa yambutu in fil mobil muruji wal warruba, da ruba duruban nabati su suke tsowa nau'unan tsire-tsire iri iri iri iri wannan tsere-tsere ya fi ƙarfin ka ma menene da menene wal fawakih da kayan marmari daji ne amma ga mangwaro nan ga tsada nan to mu irin abincin wurin kenan wal audiyati da tafke tafke allati la yakunu mithluha fi shahri a a adawiyati dai ko da magunguna magunguna an fi na dutse akwai magungunan galiba ne na dutse ne itatuwan dutse ba wajen itan dutse magani ne ba amma da dama ana tsinko magunguna ba har na ji ba tsani na bi magani ba gaskiya ko ina yaro ko magani na hausa ne ba zaune shi a kan ce duman dutse yana da zaki ko ya suke da judar ƙasa ita ma suna ne ida da zaki ta hmm? fi duman dutse zaki ko hmm. to duka yi nau'in magunguna ne wal adayya da magunguna wanda suke tsira a dutsen allati la yakunu mithluha anin babu irin su fi sali a asa haka jigawa jigawa warri mali da rairayi eh idan ne me gyara hmm? ina ne a adawiyatin na ku audiyati ne kai ai eh, fawakihi to me zai kawo kuri kai ka duba ku da kyau au ya ce na baya mu gani to in ko yau kilan kama ka wannan audio na ɗan eh na na na ka ba kyan ba ne na ku duk gaba da kowane na ku guda ɗaya adawiya ne kaga yi laya kunu misiruha sai da kaga na batu tsiro ne fawakihu tsiro ne to wannan ba zai zama audi ya ce zama tsiro wahi ma a rubutu ne dai inji ne ba gyarawa muka yi ba injin ne ya rubuta abun da ba haka ba kun rubuta kun ra'ayi kun ga wurin ku ka wani bai ga wurin ba to shine au adawiya والرمال فلولا الجبال لسقط الثلج على وجه الأرض وتوتنا غيرنا ناس تندان أنا نونو لو كتن ذاك نونو سوسام دوني أنا دنجي تقول إن يا ولا ما يفين صار سنة تكبير يحو يحو يحو أنصن دجس زمان سوتشا su hau su hau su gaje su huta su hau su hau su gaje su huta ina suka yi ina suka yi aka gama ruwan boma boman nan in ba bugun, in ba wutar da ta lashe ko tartsatsin wani dutse ya fashe je ya same su shu dutsen nan ya goya kayansa akwai sirri a dutse falawlar jibalu la saqata tarju ala wajhi al-ardi ai da kankaran a fiskar kasa zai sauka fan halla jumlatan ya narke lokaci guda tun da kasan da zafi wasaha ko wasaha daf'atan wasa daf'atan lokaci guda ya ya watsu ya fadi yawa wasaha na ku wasala ku kuma sahan ne to yawan ne da akwai wani kofin wasala wasala dak adan kuma kamar salam ma ya fi daɗi sai dai wancan ya fi zurfi sa'an dak adan fa udima qatul hajati ilayhi kaga sai a rasa ruwan lokacin bukata gare shi wannan kamar an ga ɗan adam ba zai iya ba da hankalin da zai tara abun da zai masa amfani saboda da in an ba shi kan aje masa kamar ɗan ƙaramin yaro in yi sha'awa sauran ya kifar da shi bai san an jima zai nema ba to ka gamo mata gaza a narka mana ruwan sama to mu kuma sai Allah yi ruwan ƙasa akwai randuna a ƙasa daban da ba a ƙarƙashin ƙasa inda Allah ya ajiye shi ya yi magana wata ayan ruwan an ajiye shi wuri-wuri shi yasa zamani ya zo ana neman ruwa sai a ce maka nan da ruwa tun babu ruwa da ta zo da ce nan wurin babu ruwa nan wurin ruwa akwai ruwa akwai rafin ƙasa su ce ta ko akwai menene har wata ruwan ka ga suna neman su ko gaskiya ne ko kariya ne kuma tun da lamarin abin da ba ka ganin yadda aka yi wa kana fin hilalihi a narkewansa jumlatan ko asuyulu za a samu kwararo rafuka allafi ma asuyulu lati ainihin tukuliku mamarra alaihi za su halaka duk abin da suka bi ta kansu maimakon ruwan nan yi amfani fayo da rubin nafi zararan ki cutar da mutane cutuwa da kinu talafi ba a iya kwafe shi wala ya fi? yau ruwa kamin yi danno a shi da gudu wa min manafi'iha manafi'ul nawar ya kamata don kafin mai nisa ba ana nazari ba da kyau na kuna an yi shi kamar rubutun shamu kuna mu dalla dalla ina ga na farko an na salja ko akwai wani ban da shi akwai ga can wafiha min manafi'in mal'a ba na kirgawa ne ba yanzu dai aka fara wa min manafi'a shi ne na ɗaya إيه؟ نبي شراء متفدك اليوم ومن منافئ هذا جسكين أبو هو ما إذا دوا ما يكون في خصونها وقلالها من المدارات والكهوف والمعاكل التي هي بمنزلة الخصون والكلاهية daga cikin amfanin duwansu abubuwan da kan kasance a cikin kogunansu hoso ne ka akwai hesno hesno ganowi wa kulaliha akwai kololuwan zuwa sama kuma in ma ka samu ne ramin kogon ka shige wa in ka tafi kololuwan can sama ba abu da zai haure ka in kai mutum ya san biyar ka kana sama ai mai da shi ka sami mai sauki hmm, ba zai ka tare shi ba ka gino masa wani dutse ka mirgito ballantana a ce kai ka saba da shi shi bai saba da shi ba dan idan baka saba da shi ba an kai fiya tiskis in ma ka gama zuwa samun malam za ka je wata hajjijiya da girman mu mun taɓa hawa wani dutse muka hau muka hau muka hau wannan yan duwatsun namu ɗaya daga cikin mai ne wuri ya zauna to mu kuma lokacin da muka fara wasa sai mu ɗauko wancan dutsen mu mai gino mu mai gino mu kawo shi kusa ita bai raga gaga gaga gaga babba babba babba babba ya dinga fada ina ai wannan ai hauka ne a ƙarshe mu gano a shi hadijiya ki sai na ka sako da shi goyo shi mutai, yi muka sako da shi kasa. ba a saba ba so ne ha to wannan ramukan ramukan akwai sirri kulali haƙoro ruwan su can sama shi ma akwai akwai sirri minal magara ta na ko na ko na koguna koguna kogi jam'in kogi hmm? jam'in kogi da jam'in kogo hmm? wanne ayi dole a bambance a ai guda ɗaya ne to gogo to dutse ba gogo ba kakare ne ko ganni sai wannan ba taɓa wani ba hmm? ko ka ai za a ce ka kasa faɗin koguna ne ko kuna ne kalla kalma ce hausa ce to saboda haka nan minal magarati dai mu dai za mu ce koguna kafin ku samu bambanci wal kofofi da kafo har muna da suratul kafi wal ma'akile da katangu ma'akil inda za ku makale ko kewaye wurin ɗin, ma'akil wurin koyan allati hiya bi manzilatil husumi wanda suna matsayin gari mai ganuwa kaman ganuwa ne wal kala'i wahi aidan wannan dutse kaga nan ga duniya sai kun yi ganuwa ana kashe kuɗi ba akan ganuwa ana shan wahala akan yin ganuwa sai isa tsofaffi da ainihin suka ana hakan ganuwa akwai na ga akwai dokar ma na hakan ganuwa amma tafiya da ta yi tafiya sai suka raina ta sai aka saki don hana ɗan hanawa sai kashi yanzu ana neman ta ido a jirruwa abuja don yanzu garuruwa duk masu gata sun yi sun yi ganuwa sai da masifan wannan zan domin ganuwa tana maganin abubuwa hatta fitinan zamanin nan tana maganin ta illa iyakaci su kasar da sharri wannan wanda suke murmura su jefa shi daga nesa to shi ne wannan kan ganuwa ya fi ƙarfin ganuwa to amma kuma akan ganuwan ai in zai ta gano to ana ajiye cibiya cizon kamo shi tunda akan gano ya fi daɗin kamuwa daga can ana gano shi komai nisan shi haskensa an gano su masu danna nasu idan sun tafi barkatai kuma sai ku harba barkatai saiti akwai shi ana kallon saitin sun da saitin kanfa nasu masu nau'i ne an riga ya san zo abin da ka yi su a cikin su ba kai zaka sha wahalan saiti ba kamar zaka harba roba ko zaka harba kifi a kai zaka sha wahalan saiti wannan saiti na ciki in dai ka gan shi da ko za ka hago shi to saboda a yi eh, abu na har gobe dai ganuwa na da aikin ta fi gozon ya wa na wuce na tuni. fi manzil bi manzilatil a wal qila'i al qila'i na ganuwa ne ina da girman su ne daban-daban da khusunu hisnu da ainihin eh, qala'u kala'atu kaza sai dai bambancin girman su to ban tsaya na ga wanne ne ya fi girma ba amma dai ganuwa ce hmm. yi magana hmm. kufufu an jama kogo ba akwai suratul kafi ba kila maka da ce ta baka da ke ba ko baka san labarin mai da suka zo suka koya kogon ba suka samu sinina adada ta sa da kogo ne har rana in ta wuce ta nan tana gasa ta nan ta nan tana gasa ta nan nan suka zauna shekara dari uku wani ya a kananu. aknano linnasi kuma wani ɗakunan mutane ne da a cikin suratul nahl ya ce ta kananan me ya a kananan ɗin kawai da rigi an yi buyoto na tanti da buyoto na kafa da buyoto na duwatsu na kanana duka ni'ima ne hmm? hmm? hmm? eh to ci gaba har sai ka kai kan a kananan a ɗaya nan gari ne ake da a kananan sai kun tuno sau saboda kana a kananu wurin dutse ne ana ke samun kinnu wurin ɓoyewa linnafi wani hayawa ne ba ku samu ba kuke fara karantowa ku bari ku samu tukuna kuma ku hakura oh, shi kuma inda gaina yake <laughs> kuma tolinu ma to kinna suduru ba amma wannan ba na kinna suduru ba ne ba min aljibali a kanana ya yi ƙoƙari ya dubo amma a kanana min aljibali a kanana kinu nan ne duwatsu wurin ɓoyewa ɓoyewan mutane ga buyutu sakana jibali ma a kanana shi wannan ɗakin Allah ke nan sassaƙan Allah amma na jin yanzu an ina ga suna hafake ramin ɗin su yi kinnun da kansu na ga gidan gidan fir'auna ma ai a kananu ne amma dai kamar gidan shafi. wa ma'akila da na wuce wannan a kanana linnafi wal hayawani dabba an ta zagaya ta zagaya ta je ta dawo kawai ta samu wani wuri ta lafiya biyu kenan ko sai na uku daga cikin amfanin duwatsu wa min mana iha daga abubuwan amfani na duwatsu ma hatu min ahjariha lil abaniyati ala tilafi asnafiha wal arhiyata wa ghayriha daga cikin amfanin duwatsu abubuwan da ake sassaƙowa na duwatsu tunda ana sassaƙo duwatsu na musamman wato an daɗe da ci gaba yanzu za ka kila akwai abin yanka ka ana yanka dutsen kamar yadda ake yanka yaji ka dutse ko wannan wanda shi ɓatawa yake mana kan jimin nan ka dubi duk taurin dutse yanzu ka kafa wannan kayan bala'in sai da ya bari a sake kafawa a sake kafawa a sake Allah ya sauke ke mutu Allah kawai in na kalle wani ce yanzu wannan aka kafa mutum a kamun shi nawa hmm? Hmm? dawa layin ku to ka gani na shiga wurin amma ba mutane sosai a lokacin mu ba a yi ina gaba gama ba ka yi tafiya ka yi tafiya ba mutane ya ka kafa tafa duk da ban a ce mutane a san nan na yaba kasan wanda wuri ba ana neman dama a kamo mutum sai ga ka muka san alama inda za mu shiga muka ci gaba da bi sai kai mu koma dama da alamar mu to amma mu da wannan namu kuma na fi mayon hatu min ajariha a o a gini ana gine-gine da shi lil abaniyati ala alakti lafi asnafi haka sabanin duwatsun daban-daban a kan lura da duwatsun da aka gina gidan fir'auna ai kasan na musamman ne yanka su in aka kalle su ake ta kai akwai wani ci gaba da ya rushe amma wannan dutsen ɗin hikima ce ta yanka shi an yi ko yankan mutu girmansa ya fi ƙarfin mutu ya shi ya fi ƙarfi kama suna da wani abu kayan ɗauka tunda sun faɗi nauyin da faɗin da menene ɗin amma kan ƙato ne ya wuce sannan kuma aka sassaƙa shi da irin wata sassaƙa ta musamman ikhlasi eh, asmafiya wal'ahi ya ta duwatsun nika wani bai san dutse ne ga ba inji ya sani akwai dutse ne ga wanda za a sa ka ga ana dawa. ana barzadawa su a yi nika a gama a yi nika da yan mata na gafa idan aka zo da amaryan ta karya ɗan sai ka ga uba ya zama mata kyauta uban ango kenan in ta zo ana gwada ƙarfi akan nikan nan fafafa fafafa fafafa tana yin hakan da ya balle ba ta gudu ta koyi sai aka ta karya dutsen nika ta tsare mu zai ce a gaishe ki kan karba ta ke saboda ka na ɗauki kyauta yi mata amma ba ta karba har da aka yi mata sai na mata kira ne hmm? <laughs> wanne ne ɗan ne ake ɓallawa galibin akwai uwar akwai ɗan ni ke tsaye ni ke tsaye a nan za ka tsaya kaga a ka kaso nan haka ike dutsen ɗan kamar haka bai abin ba kaga fashi haka sai a zuba garin ana ya dinga hmm? nan babban yatsan na tulo ana abin haka yatsan ma guda biyu gwana ce guda biyu fa yanzu nan tabbatar ta ka ta dawo da shi ta tufa ba hatta ina ganin tuwon shi ya fi daɗi daga wannan na ganye abinda na ganye yadda kasan girkin gas da girkin ishe da bambanci wancan girkin gas na bai da da wani wani da hamami hamami da mai da mai da mai da yi. da mai amma ka ga nikan injin abin da wani garki za ka je na yi da fura dakan taɓarya da dakan inji da nikan inji akwai bambanci ne aka ba kusa ba kaje je akwai wata mai kawo fura daga wani gari wata abin na ya ce furan aka ta ai ne kun sha shanyewa to da za a ɗauko irin wannan da da ka kai inji a nika gero da waccan wanda aka daka fihi farko wa min ha fi ofa a shi da muka ce lokacin da muka fara sayan gare mani to maza yan mata su kuma su sayo dutsen nika, su sayo turmi tura Da turmin sawa ba turmin daka da tabariya tun da mun ce mu za mu huda za mu koma mu shuka mu huda mu yi wane ne mu kawo to su ma su ma su daka su raya su tankaɗe su ifura mu huta kanmu don an ɗauke don gas ya yi tsada ya yi a banza tun da da ke ne kan da waye da sauransu wa min manafi'iha shine wanda na ga ar iya jam'in su guda tara jami'in su arhiya wa min manafi'a daga cikin abubuwan amfani na ainihin duwatsu ma yujadu fiha min al-ma'adini ala ikhtilafi asnafiha abin Abinda ake samu a cikinsu na ma'adanai ma'adanai cikinsu minal ma'adini ala a suna bisa saɓanin nau'unansu من الذهب والفضة والنحاس إلين وانا إلين أرسلنا داكين ويا دشي إلين فلن قلنا والحديد والرصاص والزبرجد والزمرد وأضعاف ذلك من أنواع المعادن itu da turanci ni dai ban gana tantance ba gaskiya min anwa'il ma'adini kadhalika da'ahu dhalika min anwa'il ma'adini alladhi ya'jizu al-basharu an ma'rifatiha wanda har an adan ya gaza sani domin kaga yanzu wannan yayi wannan rubutu shekara 700 ko to yanzu wai san dutsen da aka gano adadin su kar a ce ga wancan batar ake yi da shi ga wannan menene ake da shi ga wancan waye ake da shi ga sunan bila ya yashi bai za a ɗiba ya ce wannan yashin kaza ake zama sai kaga an bi an kwashe yashin an kakule an tankaɗe wani ya shi da koyon tsiya wanda kaga ya sai akwai yin da ake sai da shi mulkin haka Najeriya akwai arziki muna kwana a kan shemu mu kuma talauci zai kashe mu ba addini ba duniya sai fada ana zuwa ana ɗiban dutse wani ɗauki sanda ya zauna a wuri in ka gangaro ya kama ka ko sa shi aka yi ko shi ya sa kansa ya fi kama da sa shi aka yi ya fi kama za ka zo aka dan tsitsara masa kuɗi da wannan basandan ka babbace za ka doke kowa dai kai abin nan shi kenan kai kuma ka nemi kuɗin ka kaso kuma suna iban ko suna tafiya suna kera eh, abin da zai halaka mu kuma dottawa ba mai hankalin da zai ana sai yan hawa basir an ma'arifatiya ala tafsiri hatta inna fiha ma yakunu shay'un yasir har a duwatsun nan akwai abu kankani minhu tazidu qimatuhu wa manfa'atuhu ala qimati dhahabi bi adha'afi mudha'afati wa fiha min al-manafi'i akwai abubuwa masu amfani cikin ta ma la ya'lamuhu illa fatiruha yanzu ka duba da ta shekarun baya waye damu da zogale yau ga zogale a sha ruwa a ci ganyen a ci ƴaƴan ma a matsayin magani sai ya zauna ita da sassaƙin ga itin ga sassaƙin ga wane ne ko ana kallon shi guda haka ake sashi masu dai abin nan ɗinsa yanzu in ka ya sai wa za a yi da muna miya da shi an daka shi ya yi wane ne dinsa ba ko a daka ba a shanya shi haka gutsure a yi miya da shi mala ya eh, to balle dutse wa fiha min al-manafi ma la ya'lamu illa fatiruha wa mubdi'uha subhanahu wa ta'ala daga cikin amfanin duwatsu wa min manafi'iha aidan annaha taruddu riyah al tana mai da iska mai buga wannan da ƙarfi mai bugawa irin iska na ce ta kwana kaza ba ta wuce ba guguwa wa taksiru hiddataha dutse na rage kaifinta ina dutse iska za ta kullo dutse sai kallo wala ta da'uha tasdimu matata ba dutsen ba zai batta ta tumbuke abin da ke karkashin ta ba wale haza a sake nuna tata masu zama karkashin duwatsun nan fi amanin minar riyahi bayan ce ga iska nan tsakanin ku da ta kilomita kaza ba duk su shige duwatsu al'izami albawariya ومن منافئها أين هندوها كوكينا أيضا أنها ترد عنهم السيول هكذا ما يدعى أمبالي الله سيدوا يا زيد دوري أيدي كلو إذا كانت في مجاريها إن سنكرن تي أما كنا رانوا دول الله يتنبعنا فتصرفها ainihin su juyar da ruwan dinnan ainihin eh, anha za ta yami za ta liyamihi wa za ta shimal shi ko yana tsakiya walau ha ba don duwatsun nan ba la'akara ba ta suyulu a ainihin fi majariha ba don duwatsu ba da ambaliyan ruwa ko malalen ruwa ya rusa fi masa fi majariha wurin gudanar kwararawan ruwan ainihin mamarar bihi ka duba korafin nan namu yan kaje da rani ai ka duwatsu ne a kafa kila ga don wannan duwatsun ba wuri nan da ya kakula da ya zama kwallo amma ga suna kima kima a kai wani a shimfide wani a haɗe wani shi guda wani shi wane ne haka dai Allah yi su mamarar bihi fatakunu lahu bi man ta saddiq kaman saddu kaman toshiya wa sakari shi ma saddu ne shi ake sai masa sakar wa sakari wa sakar wasu na rubuta wasu sakan sakari to da kana wannan duka aikin duwatsu ne wa min manafi'a na bakwai ko hmm? Ato. Ah, bai kirga ba yana yana bacci kila sai na bacci na a alama wa min ha annaha a'lamu shaida ce ga wanda ya fata dutse zai ganar da kai gidanku ya ganar da kai tun da ka saba da ganinsa in kana zuwa gida ta kaza ɗinsa kake bi kuma makuwa mutum idan da na zai gano kamar yadda riga cikin kita ya ga aya a cikin garin nan ya bata da kyar ya gano tudun da kuma na zukon kila na gaibe shi zai ya kama da yan gari annan a alamun sukan zama alamomi yustadallu fitar fi a kan tituna fahiya bi manzilatil adillati كمان فيلا فيلولي نمينه نهيري ميل إن على ما هنيادي المنصوبة وندع كفا المرشدة إلى الطرق ولهذا سماها الله علاما هي إساء ونورين الله كيكيرا دوأتو علاما علامومي فقال ومن آياته الجوار في البعد كالأعلام daga cikin alamomin ƙudurar Allah jiragen ruwa manya-manya marin-marin har gafa ake sai wannan suna da marin goma wancan na da ɗari wancan na da dubu ɗaya jiragen yaƙi fil bahari kal alamun kazan su kamar duwatsu ya so ta shura فالجواري أعيا هي السفن والأعلام الجبال واحدها علم قداتا أنا جمع عالم قالت الخنسة وإن صخرا لتأتمه لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار dan uwanta ne sakar din aka eh, mutuwa ne ko kashe shi aka yi ne take duk dai waƙoƙinta a rayuwarta akan sakharu ne ita ga cewa lallai sakar. da ta'attammul hudatu bihi masu shari'a suna koyi da shi ka annahu alabun kai ka ce wani dutse ne shi fi ra'asihi na da wuta a kai فسمي الجبل علما من العلامة والظهور سنة تقص ومن منافعه هذا جتكين أبو بن أمباني دود أيضا ما ينبت فيها سيرت إلين دكيترا أكن دواغو من العقاقير نما بنغنا عقاقير والأدوية allati la takunu fi suhul ba a samun irin wannan ajigayi warre mali garerai kama anna ma yambuto fi suhuli kaman abin da ke tsira a jigayi warre mali la yambuto bisaluhu fil jibali hmm? jigawa ba ga daga jiha jigawa ba ai ga in ka duba ba da duwatsu sosai yanzu sai ka san sabana ba ka san jigawa ba karshen ta ko kai jigawa eh a hamada ai rairayi ne ba hamada ne ba yanzu kaga irin wurin mu kano ai ba hamada ce ba kaga wurin mu can kano wai jigawa ce eh? yawwa jigawa ce amma hamada rairayi ne yayi jigawa jam'in su jigayi to isin jigawa daban yake daga isin dutse kama anna ma yambutu fi suhuli a jiga mali la yambutu mithluhu fil jibali to kuwa ne da sa wafi kullum min haza wa haza daga kowanne wannan da wancan manafi'u wa hikamu la ya biha illa al-khallab wa min manafi'iha daga cikin abubuwan amfanin duwatsu an na nawa ومن منافئها أنها تكون خصونا من الأعداء duwatsu kan zama ganuwa daga makiya ya ta fi ha ibadullahi bayan Allah na koyewa a ciki anin min a ada'ihim kama ya ta hassanu na bil kilayi kamar yadda suke koyewa a ganuwoyi ka duba Rosiya ta gama bala'in ta Afghanistan ta kwashi kayan koli ta yi gida. Amerika mai yaudariya ta je ta buga, ta buga, ta buga, ta buga. Aka gama da kansu suka ga uwar suka kwaso kayan su Ta ga da kin Afghanistan kuma ta biyo su a gida. Ya zo a sake. su tara kayan bada yanzu ga duwatsu za a samu karafa a wurin wuya, za a samu mene su tarkata su ce to kenan ba dole ne ita ma amerika sai sun mata mulkin mallaka amma rai ne san akwai wannan su inda tunatunan boma boma da suka dinga zuwa akan duwatsun nan nasu amma ba wanda ya mutu tsohon da suke nema bai mutu ba kamar yadda hassanu na bil kilayi bal takunu ablaga ai dutse ya fi kila wa ahsanu ta fi ba da katanga min kafirin min alkilayi wal muduni wa min manafi'iha daga cikin amfanin duwatsu ma zakara Allah ta'ala fi kitabihi أنه جعلها للأرض أوتادا جعلها أوتادا يا صنع تبتلولي للأرض da akan ce turke kama fila dai ita ce wanda suke ita ce a rike da kafar to sabbito autadan ina ne autada ta kafe kafar in ba zan haka ba da a sashi ya rushe da sashi warawa siya shafi khati da manzilatin marasi mara su warawa siya kamar inda ake kafa jirage ne ba ina jin inda ake ɗaure jiragen na manya-manya kankare ne ya yi dole wannan kan iya tashar ruwan nan ina ganin an je za a gaji mu dai ba mu je ba ba mu ramu je eh, ni dai ban je ba to ba zan je ba amma ko ku je ina ya ishe wa a'azami wa a'azim biha manfa'atan wa a'azamu manfa'atan biha wanda an fi yawan amfanuwa da su wa hikima haga wannan kenan fa wa idza ta'ammalta khilqataha al'ajibata in ka kalli halakalitan duwatsu mai ban mamaki albadi a mai kyau ala hadal wada'i wajattaha za ka samu duwatsun nan fi gayatil mutabaqati da hikmati sun yi daidai da hikima da za a buga nakiya a kan bakin ruwa sama masallaci na da dai tsaki daidai kasan nan kafin a hana buga sai dai dan tsaki gidajen nan mafi yawanci duk tsofaffin gidajen nan sun tsatsage tun da in an yi da amsa nan ya motsa wannan nuna ba ka kai kasar nan haɗe take haɗe take duk tsalle-tsallen da za ka yi wani abu zai aukuwa gayatar mutabakati lil hikimati fa'in na halawar ta'ala duwatsu wata suka yi sama suka zama sirara ide kamar yadda ake gina gini kaga tele-tele daga yi sama la ta'azzara al-su'ud da bai hau alaiha kaga ni yanzu hawa katanga yar karamar katanga ma sai gwanayi. har ne ake katanga mai fa'in ka za iya hawa ana koya wa samari da inda za su dinga wa ko za ta baki ka taho da gudu ka daki kafan ka yi tsalle akan katanga Allah taimake ka zai ka kawo sama dama an ka taka da niyyar sun ba za ka da a guji in ka taka sai ka yi sama sai ka taimake ka ga kata wani ba sai ka ko babu yau kafa sharar ana bukatar zafin nama da rashin nauyin jiki kuma da rashin tsoro daga inda ka sa tsoro abun ba zai yi ba yasa idan mutum ya ga wahala zai abu mamaki amma haka kawai lami lafiya sai dan ya zoya kal ha'iti li ta'ad eh, hawa da ya bada wahala wal intifa'u biha wa satarat anin nasi shamsa kuma da ta to shamsa ne rana wani hawa kuma da ta tsare iska da za a dinga sha falam yatamakkanu min al-intifa'i biha walau busidar da an shimfiɗe zuwa na haka a ƙafa ala wata yi al'arzai la bayyakat alaihim al-mazari'a da gonakai sun yi kaɗan kai a daga zuwa na tsayi kima ta Allah wannan ko ina nuna ina nuna an yi tattalin filin duniya ba a bata shi ba halittar nan ba an yi ta ne barkatai ganin da akwai hikima ta Allah ta ba laƙa wata ta'ala don da ake an fiɗe ta da duwatsu wurin noma da ya yi wahala da sun yi kaɗan walmasa kenan dole sai an dinga tafiya gari da gari ana ɗebo ƙasa a tifa ana zubawa kai wala ati sa'an da ta cika tubu jigawan wala ma hasala lahum bihal irtifa da amfani bai tabbata da ita ba min at-tahassuni na katanguwa wal magarati wal akanani duk da ba a samu koguna ba ba a samu kinnu ba wala ma satarat alai anhum riha da ba ta tare musu iska ba walama haja ba ta la, da ba ta iya tare musu ambaliyan ruwa ba walau ju'ilat mustadiratan da an sanya ta ke wayayya alal kurati akan kaman kwallo lam yatamakkanu da ba za su iya min su'udiha ba ta ina za ka hau kwallo da kaso ne hmm? إيه؟ على القرة شكل القرة على القرة نيأكوي على بندو أكوي شكل القرة مثل القرة أكنا أما على القرة لم يتمكنوا من صعودها نينا مجانا يدزع أو كالي قرية إن ركع قرية دان أطوة كان هو كان رامو عليها ولما حصل لهم بها الانتفاع التام فكان أولى الأشكال ما في تنشنتا صفوفي والأوضاع بها وأليقها وأوقعها على وفق المصلحة أكم مصلحة هذا الشكل يبدأ لنا يجد الذي نصبت عليه إذا كتاب الله نهيك ما جب abun da ya halitta haka ya dace da shi don da ba haka aka duwa nan ba da abun bai yi hatta ai za ka iske mutane hatta baki da ake samu sosai kaga an samu sa baki lebe iri na shi kunne za gani wani karami wani babba kowa an sa masa inda ya dace hatta an ka dubi ido inda aka ajiye su nan shi ko ina dacewa <laughs> da a ce an sa su a tsakiyar kai in za ka kalla sai ka son koya to in a baya aka sa baya za ka ga gaban ka ko aka sa shi a burushi ha a ɗin ba aka duba ka duba aka furma nan aka burma mana ba ku furma aka ba halittar shi aka halitte ta aka yi wani ɗan koko aka ɗauko kayan aka wurga a ciki aka sa ruwan da za a sa da aka yi lebe aka zo aka yi gidan. sai kaga an shirga mutum sanda a fiska mana ya sha eh ya sha kaga ba ta bai ba ana tsammani an bata masa ido ko kafan ko haka kai tsammani ka ido ya baje zai ka koma ta gaba a buje samu ido ba wurin an yi shi da aminci da hikima ta fasaha amma sai ka ji mutane na yaban wasu wani mutum da fasaha har wani ina fa fasaha Allah a wannan zamanin an ce ai yanzu technology ya ci gaba ai ya na wani da bata kai in idon ka ya lalace yi sabo ga su an yi sababi an ajiye idan idon ka baya gani sai ka dole mai tsada wannan dubu kaza wannan miliyan kaza wannan menene kaza ya kayi ta koyi min biyu babu a cire wannan wancan kuma bai samu ba hmm. idan na ka yi lalace ka bar shi kawai awwalul ashkal awwalul ashkal yadda Allah ya halitta da suna shi yafi wal awza biha wa aliyaqaha وأوقعها على وفق المصلحة في هذا الشخص الذي نصبت عليه ولقد دعانا الله سبحانه في كتابه وجن باب الربوبية أن يهلك أبو بكر وأن ذاك مي إيمان في كتابه إلى النظر فيها وفي كيفية خلقها فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وانا هذا مطلق إيماني شكاعي صدق الله العظيم الله كياني wannan duniya ba haka ta yi da kanta ba ba fa dubawa ne irin dubi na tunani zuwa ga raƙuma ku dubi raƙuman da kuka ci ko raƙuman da kuka ci ga wuyan zaurolo ga kan ba amma yan kuce-kuce kuce kuka bi kuka danne shi kuka yanka ilal ibili kaifa khuliqat in ana ba da labarin kila ko zai ba mu labarin raƙumin dan dai na san sai da ya bai magana raƙumin nan ba to sai dai ku, da yake dan dan tsakowa a kai kaga in ya sha ruwa ya aje shi tanki tanki in ya sha nan tanki shi ka sai koma wancan tanki sai koma wancan tanki sai koma wancan tanki ya koma ya zauna duk yi wata yana tafiya bai sha ruwa ba ko ku kwana uku Sama. Kaifa khuliqat wa ila samai wa kallizu wa basdu wa sama ba kaifa rufi'at babu dirka babu fila ba abun da ya so kare ka ga gairi amadin tarauna wa ila aljibali kaifa rusifat kuma duwa ga kuma yadda aka kafa su aka fasa rawasi kal autadi وإلى الأرض كيف صفحت كونها لترسل الأرض فقلبها ومنافعها من أكبر الشواهد على قدرة باريها وفاطرها هل تدوى سنة da amfanin duwatsun nan na daga cikin mafi girman hujjoji akan kan ƙuduran mahalikinsu. Wa fatirin ha, a samun bariha wa fasiriya mutaqaribani wa ilmihi wa hikimatihi wa wahadaniyatihi tunda duk inda ka je gari iri ɗaya ne ai ba zai yi ba da a ce daban-daban na su ne suke yi wa nesha take yin su za a wani wurin za ka sun zama kaza a wani wurin sun zama kaza amma duk inda za ka je dutsen na sai ga irin dutsen garin ku shine a can haza ma annaha tusabbihu bihamdihi banda wannan amfanoni banda wannan hikimomi banda wannan koyar da tauhidin rububiyya to duwatsu na suna tasbihi duwatsu na tasbihi sai ga mutum yaƙi a yi sallah a sallah da kawai kwaita shi tafi biyu ta ya fi ka hankali ka tsaya ka yi subhanallah ba kuma ka yi shi sha sha sha sha sha sha sha sha shan shan shan shan shan shan shan karanta shan shan shan a shan shan shan shan Allah kake ya kamata shan shan shan shan shan shan subhanallah inda sarkin duniya ne sai an shan izini to shan daɗewa ne zai shan shan rana kaza ce to daga nan a zo a shigo da kai yanzu ko Allah ko ko ina za ka yi tasbihi ba zai ka nemi izinin wani yau ka yi da daddare ka yi da rana ka yi a kwance sai dai Allah ya sa ka yi abin ɗin da da shugurul kalbi huzurul kalbi inda zai baka amfani Ki ƙara ma ibani subhanallahi sami'il alim تسبح بحمده وتخشع له سنة قد أنت دكي جريس لعله خشوعي فكافا خشوعي كان أشبكوكا خشوعي أزول شيخي idan kushoki ya kama zuciya ta farfasa take ta farfasa take idan zafin ka yi zafi za ga ido na hawaye za ka ga gaɓar jiki na kyarma to wannan shine kushoki amma ba wai lallon wa ba ko kallon kafa wani yana ɗaukar mutum da bai kushiri sai kalli kafa shi mai tsoron Allah ne ina tsoron Allah yake Allah shi kan Umar radiyallahu anhu lokacin da ya gani yana sallah ya yi haka kawai zai jibga masa sallah yake kada la zabara in zuciya ake nema ba na jiki ba in bai zuciyar kana da tsoro da an ga alama wannan ba da a gababuwa ku kushuri ba wata sujudu lahu duwatsun nan da kake gani suna sujada ga Allah in kai ki sallah sai an nemo ka sallah sai an tashe ki wata ta shakka ko wata ta kan tsage a ainihin ta faɗo ƙasa za ga wani zuɗa ya kamar ba ga shi aka yi wata habita akwai lokacin da take faɗowa dukka min lahi in ka ga dutse a tsaye ya tsage to tsoron Allah ne tsoron Allah ne ga wani kamar yanka shi aka yi وهي na rabbiha duwatsu su ne suka ji tsoron Allah da aka ce ga amana suka ce ah, ba ba mai iya ba Allah fa hamala hal insanu limaza da annahu jahul zalu amma dutse ce in mm, mm, ba zai iya ba dutse karfin dube لو أنزلنا هذا القرآن ala jabalin لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله amma za a karanta littafin Allah mutum zai karanta littafin Allah ko a jikinsa a ke kashe yau yau wani an magana wani mara kunya da yake a zuci nake yi inda akwai a da an gani a ido ba komai a zuciya ka imanin ya kone kai dai biyan hankali ka dawo da imaninka an kuma dama bai taɓa shiga ba to ka nemi yadda za ka shigar da shi dutse kansa yana kuka yana tasbihi har ya kan fashe wa fakiriha wa khaliqiha ala shiddatiha duk da ƙarfin nan nasu wa izami khalqiha من الأمانة تجد أو كمان أمانة أين هي تشم باكي تيجا أوروتجي إذا عرضها عليها وأشفقت من حملها ومنها نشاد يا أبو بس جوا آه شاد يا شاد رين شاد إيه أنا أكثر مقارن دبوم مزيج وتم ومن منا فيها ما ذكر الله دون بجنا باوري نجوا عايشوا يا نجا ومنها الجبل الذي تجلى دقدوا سنة أقول جزء أن الله يبين أخي تجلى له ربه فساخ ينسي يعني wata dak-daka sai ya daddake ko ya rugugu ya narke wa minha aljabalu alladhi kallama Allah alaihi Musa kalibahu wa najiyahu akwai dutsen nan da wanda annabi Musa ya yi magana da Allah a kansa kallama Allah wa Musa alaihi annabi Musa shine kalimahu wa najiyahu ومنها الجبل الذي حبب الله رسوله وأصحابه إليه دوت النند الله يا سنيا وصنصا ومن الله جسحب من الله هذا جبل هذا أهد وأحبه رسول الله هكذا من الله يسوش وأصحابه أنا نعم ana shi fasar ka wata daka daka ka yi bacci daidai yadda aka yi yanzu ka tashi daga bacci ko yawa ba tsallake ba na yi shi hatta shi na sawa alama na ce sha ɗaya aljabalul ladhi shine wanda wanda yana na sha biyu allazi kallama Allahu Musa alaihi ko alaihi Musa kalimahu wa najiyahu na wannan mana shi ainihin wanda ainihin eh, habbaballahu ainihin eh, habbaballahu rasulahu ainihin ya sanya wa dutsen zan Allah wa ashabahu ilaihi wa ahabbahu rasulullahi shi ba wa ashabuhu wa bina aljabalani da ba zai kare ba ko Allah ga abin shi haka min ha aljabalani lazani ja'alahum Allah suran a tsaya wannan sha uku kuka ce ɗaya na ce alaikum mm-hmm. ɗari biyar da talatin نعم ها ومن ومنك ويوكا كجي شدا وهذا من حكمته هذا الحديث sai ka ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida o daga ne ya sama na dubu daya biyu uku hudu biyar shida to wayo kanan me faru ba kanan aka yi wayo ka annaba da ashabil mashiyati kana yashubu labana wa yabi'ahu ala annahu khalisu daga cikin abubuwan ban mamakin akwai masu masu kiwon dabbobi tumaki dai ko ta mashe timaka ce tumakai ne da awakai wannan awakai suna da nono to nonon sai in suka taso shi sai su sa ruwa a ciki so su sayar da shi a asalin nono ne ka gane ka gane gishu ne sai da ba arsalallahu da wata haɓa bil Allah zai turo musu wani uban ruwa yake da dabbobi kaga sakamakon cutar wajen ala ya ajabu fata fi maname mai dabbobi din da ba ma ke rafi da kwashe dabbobi fakila lahu a ta ta'ajabu min akazi saili da na maka innahu tilkal katarafi wannan ruwan da kake sawa kana sayarwa kana sawa kana sayar da shi a cikin ainihin abun nan alati eh, shukta biha Allah bana اجتمعت اتتتعلو وصارت صيدا فقف على هذه الحكاية ما تراه في نفسك فيك قطن تكنك في ku تقول لي فكان داكي كتن كتن كتن كتن كتن كتن سبقون ايضا dan da wanda ainihin ya zuba nan yana ga ɗan kaɗan ne burka shi burka kuma ana cewa kai na wannan nan da kyau ai in kana neman nono ai ka samu wani ko wanke nan ko biya zubarwa ciki to zunuban sa ne ya taru wannan ruwan da aka yi cuta ya taru ya taru ya zama ambaliya to haka mutum duk cutar da ake yi cutar menene cutar menene yana iya taru ya zama mutum bala'i ba kamar misalin mai a aiki yau zai kara mun kaza yau zai kara minti kaza ya tashi kafin lokaci kaza wannan abin in ya taru sai ya zama masa bala'i a rayuwarsa ta duniya zai wahala Allah ya shiga lahira yau ka dubi yadda ma'aikata suka koma sun koma abin tausayi yanzu yan kuɗin da ake ba su yanzu ba na kirke da ba gaban albarka su kuma ba sa iya domin kusan mafi yawancin ma'aikatan gwamnati ba na aiki wurin mutum mutum biyar sai a sa mutum ashirin su ci arziki aina arzikin yake sun kashe kudin duka wannan yake a ɗauka ne wannan da ya za a ɗauka je su ba ya shiga a dinga ba su albashi ba aikin da za su yi duk wanda yake yaudara aikin ka sai kaga Allah kashe shi ba zai iya amfanan kansa ba ballantana ya amfani wani yadda ita ci gaba da cutan shi da cutan shi to sai ga wani abin ya taru ya taru ya kashe masa zuciya ga ɗan abin da ake samu ma kuɗin da ake kuɗin da ake samu banda da can an ba da sun da yamma ba ta albarka lokaci guda za su zama kaman an yi ruwa an ɗauke to ta yanzu an ce su yanzu ɗin ma babu su sosai ko babu su sosai kaman a ce ma an daina ba da a cikin albashin ka ake ɗan tsintsinka a tara maka idan ka bar aiki a ɗiba a baka kai ba ma za a ba ka gaba da ce ka ci ta da karɓa kafin ka mutu in an ba ka mahaukaci ne kai za ka kaje su rana da ka shiga wahala to an maka asusun gata cuta mu kusa min za ka iske mala in dai mutum yana cuta to za ka ga Allah ya mayar da shi abin tausayi inda yake samu ma abin da Allah warga ba shi to haka bai tsaya a nan ba duk wani inda mutum yake cutarsa yake ya ɗan halinsa aka zai taru da zama illa ga mutum Allahumma wafiq الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين